الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن سنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم haka wa assalamu alaikum warahmatullah yau za mu tashi sabon darasi talqin al muhtadar haka ne ko sai dai kuma karatun ba zai zama yadda aka saba wajen saboda littafin da nake amfani da shi nawa ya bata ko a nan masallaci ko kuma a gida kusa da dama akan samu waɗansu maziyarta waɗanda ba sa kyauta wani lokaci sai su ɗauki littafi ba su dawo da shi ba Da haka ban fahimta san idan na yi ko in ba na amince da shi sai ba na shiga da shi cikin labirari ba to ko dai na manta shi a nan gurin da aka tashi kuma wani ya tsinta bai bani ba ko kuma wani ya kai mun ziyara gida ya yi amfani da wannan damar ya ɗauki aro bai kawo mun ba cikin dai biyu na waɗansu ba shi ne na ba wannan na ce ya kawo mun nashi a rotun biyar da rabi ba kawo ba sai shi da lokacin da lokacin duba shi ya wuce ya sa na ce ba shi kansa saboda haka wanda za mu yi amfani da shi ba shi ne asalin littafin da nake amfani da shi ba kila a samu yan kurakure a ciki kuma daga wannan darasin kila mu dakatar da darasin har sai lokacin da na samu nawa aro a talqinul muhtabar daga yau da ya kam sai dai lokacin da na samu nawa talqinul muhtabar fa idza hadarahu al maut fa ala man indahu umur yau tana magana ne akan talqinul muhtabar wato mutumin da al muhtabar shine mutumin da yake gab da mutuwa mutumin da yake rashin lafiyar da ake tsammanin ba zai tashi ba yana gab da mutuwa shine al muhtabar abinda yake nufi da talqini fada masa ya ce kaza koya masa abin da zai fada to talqini da nan gudanar nufin talqin talqin shahada ce kenan ka koya masa cewa wato ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah daidai lokacin da yake fama da rashin lafiyar da kila ma da ke iya magana ka ce da shi qul la ilaha illallah to shine malai ce fa iza hadarahu al idan mutuwa ta zo dab da mutum fa alaman hu umur wanda yake wurin nan akwai al'amurra da suke kan shi wanda ake son ya lizince su ya koya wa shi wannan mara lafiya abu na farko an yi laƙinuhu shahadata liƙaulihi sallallahu alaihi wa sallam laƙinu mautakum la ilaha illallah man kana akhira kalamihi la ilaha illallahu. عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه abu na farko kenan an yi lakkinohu shahada su masu jiya su lakaltawa wannan mara lafiya kalmar shahada liqaulihi sallallahu domin faɗar annabi tsara da aminci tabbata gare shi inda yake cewa lakkinu mautakum la ilaha illallah ku rinka ku faɗawa marasa lafiyan ku wato mauta kuma nan wanda ba su riga sun mutu ba domin wanda ya riga ya mutu me za ka tuni mauta kum yani allazi qaruba al-mautu ilaihim ku faɗawa waɗanda suke dab da mutuwa ku faɗa musu ce la ilaha illallah yace man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-mauti wanda ƙarshen maganarsa ta kasance ita ce wannan kalma ta la ilaha illallah a wurin mutuwarsa dakhala aljannata to lalle zai shiga aljanna yawman min ad-dahri ko da rana ɗaya ne a yi da ya faɗi wannan kalma ƙarshen yininsa a duniya ya zanto wannan shine ƙarshen abin da ya faɗa ko da ya shekara ɗari duk yana barna in dai ƙarshen abin da ya faɗa la ilaha illallah to zai shiga aljanna to sai dai shiga aljannan kila ya zanto mubasharatan da an yi hisabi ya wuce aljanna kila shiga aljannan ya kasance a ƙarshen lamarinsa ma'ana bayan an hora shi da wuta akan laifukan su dai da ƙarshe dai a sakamakon kalmar ba zai dawwama a cikin wuta ba zai zo shiga aljanna ina fatan kun fahimci wannan saboda kar mutum ya dauka a yi ta barna shikenan idan an zo alaka na masa kalmar shahada wannan zai hana shi shiga wuta fadin annabi cewa zai shiga aljanna wannan gaskiya ne babu wani tantama akan shigar su aljanna matukar karshen abin da ya faɗa ne mai la ilaha illallah to sai dai shiga aljannan nan shin a farkon al'amari ko kuma sai bayan an masa horo da wuta a sakamakon laifukansa to wannan kuma gwargwadon girman laifukansa ko rashin girman su gwargwadon riskar asuwar Allah gare su ko rashin riskarsa ina fatan kun fahimta wa in asabahu qabla zalika ma asabahu ko da wani abu ya same shi cikin ababen da zai same shi dai karshe dai zai shiga aljanna wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah Allah dakhala aljanna man mata dukkan wanda ya mutu wa huwa alamu alhali yana da cikakken sanin wannan kalima ta la ilaha illallah Allah to dakhala aljanna lalle zai shiga aljanna to anan ne waɗansu malamai suka anan ne malamai suka ce yana daga cikin sharaɗin kalmar shahada al-ilmu sai in ka san ma'anarta amma idan mutum zai ce la ilaha illallah a ce me ma'anar ta ce ba sarki sai Allah to kuma kalmar shahada ta bata yi daidai ba kenan dan bai san ma'anarta ba dan ita ba ta nufin ba sarki sai Allah tana nufin babu abin bauta bisa ga cancanta saiwa sai Allah daga nan ne saboda wannan nassin hadisin yace man mata wa huwa ya'lamu sai suka ce al-ilmu shartun min shuruti la ilaha illallah as-sab'a ɗaya daga cikin sharɗan kalmar shahada guda bakwai kenan shine ilimi sanin ma'anarta don haka Allah ce fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li rabbika da kuma yace wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna sai malaman tafsir suka ce man shahida bil haqqi ay man shahida bi la ilaha illallah allati hiya al haqqu fi hadhihi al aya wa hum ya'lamuna ay ya'lamuna ma'anaha kamar nan gurin man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala janna wa fi akar akhar a wani hadisin kuma daban man mata la yushriku billahi shay'an dakhala janna wanda duk ya mutu bai ya Allah da wani abu ba bai hada Allah da wani abu ba dakhala janna shi ma wannan zai shiga aljanna ma'ana ko da yana da zunubin da zai shiga wata karshe dai za a fitar da shi a kai shi aljanna duk waɗannan hadisai suna alkawarlanta shiga aljanna sai dai bu santance shiga aljanna tun a farkon al'amari ko kuma sai karshen al'amari ba almuhim dai mutum zai shiga aljanna a sakamakon wannan kalma ina fatan kuna fahimta waɗannan hadisai guda uku da ya kawo da na mota motakun da man mata ya alamu da kuma man mata la yushriku billahi shay'an shine ce akhrajaha wanda ya fitar da waɗannan hadisan gaba ɗayan su guda uku nan muslimun shine imam muslim fi sahihihi cikin ingantaccen littafin sa wa ziyadatu fil hadith al awwal dadin da ke cikin hadisin farko asalin hadisin lattinu motakun la ilaha illallah sai ya tsaya anan amma dadin da ya biyo baya wanda ya sa shi in bracket ma man kana asara kalami har zuwa karshe shine ce wa ziyaratu fil hadith al awwal dadan da ke cikin hadisin farko inda ibn hibban imam ibn hibban ne ya ruwaito ta amma muslim bai ruwaito wannan dadin ba shi dai ya ruwaito daidai lastinu mautakum la ilaha illallah amma can man kana asara kalamihi la ilaha illallah inda al maut da kalal jannata yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla zalika ma asabahu wannan ziyada ta ibn hibban ne shi ya ruwaito da wannan ziyada amma shi ma dai hadisi ne ingantacce wannan duk amanar ilimi ce dan karka dauka gaba ɗaya ruwayar musulunci sai ce a rabin farkon ruwayar musulunci amma karshen kuma ruwaya ce ta ibn hibban dan haka ilimi yake tafiya duk abin da ka tsoro daga inda ka tsoro sai ka faɗa dan in an je nema a samu an gane ku wal bazar da imamul da imamul bazzar duk sun ruwaito wannan hadisi abu na farko shine mutum kai za a koya masa ne kalmar shahada kuma za a ce masa ce kalmar shahada abu na biyu fa an yad'u lahu ولا يقول في حضوره إلا خيرا لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون abu na biyu kenan an yi lahu lokacin da kake wajen sai ka rinka masa addu'a kana roƙa masa alherin duniya da na lahira kana neman masa tsari daga sharrin duniya da na lahira kana yawan roƙa masa gafara to wani Allah ji Allah sa da in dai mutu a cikin to Allah sa a cika da imani kana yi masa addu'a a wannan wuri sawa'un ya ji ko bai ji ba kai dai kai masa addu'a wannan sunna ne na majiyaci an gane ko wala yaqulu fi hudurihi illa khaira lokacin da suke halarta wajen sa kasu faɗo wani abu sai wanda yake na alheri li hadisi ummi salma wannan ko saboda hadisin ummi salma Allah ya kara mata yadda tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya da miki tabbata gare shi yace idza hadartumul marida idan kun halarci mara lafiya awil mayyita ko kun halarci mutumin da yake gab da mutuwa shine almayyit qulu khairan to duk abin da za faɗa ku faɗa alheri a wajen fa innal mala'ikata domin mala'iku yu'minuna ala ma taquluna suna cewa amin akan duk abin da kuka faɗa in kun ka faɗi sharri za su ce amin in kun faɗi alheri za su ce amin to da aka sa annabi ce fa qulu khairan to ku ku faɗa alheri a wajen dan in ya dace da faɗin amin din mala'iku kaga ai mutum ya samu saboda faɗin amin ita kanta ai ma'ananta a larabci menene ma'ananta Allahumma stajib ya Allah ansa idan kun ka faɗa alheri sai mala'iku su ce amin bi ma'ana Allahumma stajib ya Allah ansa shi yasa da mai yin addu'a da mai cewa amin dukkan ana sa musu suna masu yin addu'a akhrajahu muslimun wal bayhaqi wannan hadisi imamu muslim da imamu al bayhaqi suka ruwaito shi wa gairuhuma da waɗansu daga cikin malaman hadisi idan kuka lura duk lokacin da bukhari ya rawaito hadisi ko muslim ya rawaito baya bukatan wai sai ya ce maka sahihi ne ko ba sahihi ne ba a inda da bukari da musulun suka roto tabbata ne kawai hadisi sahihi ko musulun ya roto tabbata ne sahihi in ya kawo wani su don wannan kamar karawa abin nan din karfi ne amma in wani roto ban da shi dole sai an nasanta cewa ingantacce ne ko ba ingantacce ba ko hasan ne ko ba hasan bane ba sahihul li zatihi aw sahihul li ghairihi hasanul li zatihi ko hasanul li ghairihi bala yace walaysa talqinu dhikra shahadati bi hadratil mayyiti وتسميئها إياه بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض وليس التلقين ذكر الشهادة با تلقيني بني با كرنك ميمي تكلم الشهادة كيد كنك بهبرة الميت أو رنشي مرة لافيا وتسميئها إياه دجيد شي كلمة الشهادة دين wannan ba shine talqini ba menene talqini bal huwa amruhu shine yi masa umarni bi an ya kula hawa ka ce ce la ilaha illallah ka san mu da muka saba a malikiyance ba za ka ce da mutum ce la ilaha illallah ba wai sai dai ka rinka maimaitawa a bakinsa ko a samu ya tafa ya faɗa suka ce wai don saboda lokacin da kake cewa ce, la ilaha illallah wai kuma shedan yana daga gefe yana ce masa wai ce kana kan addinin yahudanci ko nasaranci wai dan jin tsoron kare je an sawa ke dan wajen kokarin an sama shi yasa ba za wai sai dai ka rinka faɗin wannan din karka ce shi sai dai ka yi ta mai ta wannan kalmar amma nan zahir ya saba zahirin hadisi zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka umarce shi ya faɗa khilafun lima yazunnu al-ba'd sabanin abin da wani sashi na mutane ke zato su suna ganin ka ce ka umarce shi da faɗin la ilaha illallah wannan ba daidai ne ba والدليل حديث انس رضي الله عنه dalilin wannan da awata mu cewa za ka faɗa mara lafiya sai la ilaha illallah hadisin anas ɗan malik Allah shi kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu da aminci tabbata gare shi ada ansari ya ziyarci ya je gayar da wani mutum daga cikin mutanen madina al'iyada shine gaida mara lafiya ba ziyara haka kawai ta abin nan ba ziyara ta gaida mara lafiya ita ce ake cewa al'iyada sai a ce adahu ya uduhu iyadatan bi ma'ana zarahu li ta'ziyatihi fi mardihi dan ya hakurtar da shi cikin rashin lafiya ada rajulan min al-ansari ya je duba wani mara lafiya cikin mutanen madina faƙala sai annabi ce da shi ya khali qul la illallah an gane ko faƙala aqalun am ammun faƙala bal qalun فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي تدسي يا قالي يا أم أم هيتياتا sukan faɗa haka ga ɗan uwan mahaifiya ɗin na hakika ko kuma ga mutumin da kake so ka shigar da farin ciki a jikinsa sai ka nuna kamar akwai dangantaka ta jini a jikinka ko babu don saboda wannan al'adar laraba ce sukan faɗa haka a larabci annabi ce ya kali ya ɗan uwan mahaifiyata qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah fakala sai wannan mace ce a kalin ammun shin ɗanuwan uwan mahaifiya ne matsayina ko ɗan'uwan uwan mahaifi sa'an annabi ce bal khalun a dan uwan mahaifiya din ne asan dangin mahaifa sun dangi na wajen mahaifiya sun fi sun fi zumunci kuma sun fi nuna jin tausayi waɗansu ba suka ce wai don saboda haka ya kasance an an tsaga musu farali a cikin rabon gado amma dangi na wajen mahaifi ko ba a tsaga musu farali ba suna ci da ta'asibi to da mai cin gado da farali da mai ci da tasiri wanne fi karfi mai ci da farali ko dan shi ya fi tabbas in an zo rabo dole an san yana da wani abu sananne sulusi ne yake da shi dama sul farali guda nawa ne farali gaba ɗayan ba guda da bane ba nisfun wa rubu'un summa nisfun rubu'i wa sulusu wa sulusu bi nafsi shar'i wa sulusani wa huma tamamu fa فكل kullu امام حدثي حدثي haddace fa hafaz fa kullu farali ne guda shida ko kashi ɗaya bisa shida ko kashi ɗaya bisa takwas ko kashi ɗaya bisa hudu ko kashi ɗaya bisa uku ko rabi ko kashi biyu cikin uku shine farali za a ce a ba wani kaza a ba wani kaza amma su mai shida ta tasibi sai in waɗannan sun rage wani abu za su samu in an zo da ba daidai mai kashi kaza bisa kaza samu mai kashi kaza bisa kaza samu dukiya ba ta sauri ba shi mai tasiri mai zai sai kallo to shi yasa da aka zo rabon gado dan yan uwa wanda kuke uwa daya suna da farali sananne in muron halaka laysa lahu waladun wa law ba wannan ba kai da yake cewa e, e, um, e, yurisu kalalatun aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun fa likulli wahidin minhum as-sudus kaga dan uwa wanda kuke uwa ɗaya na da kashi ɗaya bisa shida yar uwa wanda kuke uwa ɗaya ita ma tana da kashi ɗaya bisa shida amma in sun kai biyu zuwa abin da ya sama maza ne ko mata ne fa in kanu aksar min zalika fahum shuraka'u fi sulus amma yan uwa wanda ake uba ɗaya kaɗai ba su da wani sanannen abu sai dai in an rage su samu in ba samu ba shi kenan shi yasa ya ce masa ya kali ya ɗan uwan mahaifiya shi kuma sai ce a khalun am ammun ɗan uwan mahaifiya ne ni ko ɗan uwan mahaifi ne fa kala bal khalu sai ne ce dan uwan mahaifiya ɗin ne an gane ko faqala sai mutumin ya saki cewa fa khairul li ana aqulu la ilaha illallah wato mafi alheri a gare ni yanzu a wannan halin shine in faɗi la ilaha illallah ba abin da yafi wannan faqala annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sai annabi ce eh babu abin da yafi wannan a irin wannan matsayin to kaga wannan nassin hadisi ne annabi yayi umarni da mutum ba wai zuwa ya rinka maimaita ta ba wannan hadisi akhrajahu al-imamu ahmad imam ahmad dan hanbal ya rawaito shi sai ce bi isnadin sahihin ala sharti muslim kaga da yake ba bukhari bane ko muslim dole sai ya faɗi matsayin hadisin amma bukhari da muslim ba sa bukatan a faɗa kowa ya san matsayinsa al-ju'fi dakhaltu ala al-a'mash ana wa za'idatu fil yawm alladhi mata fihi Walbaitu baitu mumtali'un min rijali iz dakhala shaykhun فقال سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه bayan waɗancan hadisai haka shiryan sahabbai da tabi'ai take Husaini al-Ju'uf yake cewa da kaltu alal a'mash na shiga wajen a'mash wanda ɗaya ne daga cikin malaman tabi'ai an gane ko ana wa za'ida ni da wani mutum da ake kira za'ida wato ɗaya daga cikin fuqaha'ul madina saba'a kenan cikin tabi'ai fil yawmin ladhi mata fihi mun je wurin sa a daidai ranan da ya mutu cikin sa shi wannan a'amash wal baytu mumtali'un min ar-rijali mu gidan a cike yake da mazaje an zo dudduba shi an zo duba mara lafiya iz dakhala shaykhun sai ga wani dattijo ya shigo faƙala sai ya ce subhanallah wato ya yi faɗi wannan kalma ya ce raunar rajula wa ma huwa fihi yanzu kuna ganin wannan bawan Allah da abin da yake cikin shi wa laysa minkum ahadun yulaqqinuhu duk kun yi shiru babu wanda zai koya masa kalmar shahada ba wanda zai nakalta masa kalmar shahada gashi na cikin halin kakani kai kawai kun zauna da sunan kun zo ziyartar mara lafiya ko kuna fira ko kuna wani abu kake kenan wannan sai nuna menene ne shiriyar sahabbai da tabi'ai dama sun saba da yin haka dan gashi wannan yana sanatar da su fa qala al a'mashu hakaza fa ashara bis sababati wa harraka shafataihi sai a'mash ko ya faɗi kalmar shahada din fa ashara bis sababati ya nuni da hannunsa wa harraka shafataihi wato ya kuma motsa laifansa ba mu ji abin da ya faɗa ba amma nuni da ya da hannunsa ya nuna la ilaha illallah shine ashara bis sababa wannan manuniya ne ita ce sababa sai nuni da ita wa har kashe shafatihi ya motsa labbansa wanda yake nuna mana lalle ya faɗi kalmar shahada da yaji wannan dattijin yayi wannan magana rawahu abdullah ibn ahmad fi kitabihi wanda ya ruwaito wannan asar shine abdullahi dan gidan ahmad bin hanbal a cikin littafin sa al-ilalu wa ma'arifatun rijal bi sanadin sahihin da kikkiawan sanadi to kuma ya shaharta ko na hadisi da ya shahara wanda ake sa wai idan mutum ya zo rashin lafiya a a maimakon la ilaha illallah sai dai karanta masa suratu yasin me matsayin sa malai ce wa amma qira'atu suratu yasin indahu wa tawjihuhu nahwa al-qiblati falam yasihha fihi hadithun bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilayha wa qala alaysa al-mayyit imra'an muslima malai ce wa amma qira'atu surati yasin amma karanta surati yasin a wurin mara lafiya ko wanda yake dab da mutuwa wa tawjihahu nahwa al-qiblati da fuskantar da shi zuwa ga al-qibla falam yasihha fihi hadith babu hadisin da ya inganta da wannan bayani da hadisan da suka zo kan wannan ba'ifai ne laskinu mautakum suratu yasin haka wadannan suka ce haka hadisin yake to a nan ma sai waɗansu suka yi saɓani to wai za ka karanta masa suratu yasin lokacin da baya da lafiya ko sai bayan ya riga ya mutu ka je gindin kabarin sa karanta suratu yasin har aka gina mas'ala guda biyu a fiki waɗansu sun ce kaza waɗansu sun ce kaza to hadisin bai ma inganta ba falam yasiha hafihi hadis bal kariha sa'idu min al-musayyib sa'id min al-musayyib ya nuna wannan makruhi ne bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilaiha sa'id ibn al-musayyib ya wa tawjiha wa ma karatu wa tawjiha wa qilla aha abinda shi ya karhanta wato sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilaiha wato fuskantar da mutum zuwa ga al-qibla waɗansu sun ce idan mutum yana abin da rashin lafiya sai a fuskantar da shi zuwa alƙibla kansa yana dama ko kafafunsa kansa yana nan gurin kafafunsa na nan gurin an kwantar da shi a tsagen jikinsa na dama duk wannan yana nan a cikin littattafan fikihu tun daga risala to sai ibn al-musayyib ya ce wannan makaruhi ne wa qala yake cewa alaysa al-mayyitu mar'an musliman shi wannan mutum da zai mutu ba musulmi bane ba ba kullu yana kallon alƙibla ba sai yau ne kuma yanzu za ku nuna masa inda alƙibla take aiki ya san inda take wa an zur'ata bin abdurrahman أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولتم فراشي فقالوا نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه أراه بعلمك فقال أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه wa an zur'ata bin abdurrahman an karɓo wannan magana daga zur'a ɗan abdurrahman annahu sa'id annahu shahida sa'id ibn al-musayyib fi shi zur'a ɗan abdurrahman ya ya halarci sa'id ibn al daidai cikin rashin lafiyarsa da wato ake tsammanin yana dab da mutuwa wa indahu abu salma bin abdurrahman ya ishe abu salma bin abdurrahman tare da shi fa bushiya ala sa'idin har su ta kama sa'id ya zanto kamar ba rai tare da shi ya suma a lokacin famara abu ta an yi hawwila firashihu ila ka'aba sai abu salma ya umarci marasa lafiya cewa ai maza a juyar da fuskar sa'id ibn al-musayyib zuwa al-qibla sai aka yi maza aka yi tali-tali aka juyar da shi zuwa ga al-qibla yana sume bai sani ba fa afaqa sai sa'id ibn al-musayyib ya farka daga suman da yi sai ya kalli kansa ya gaba a yadda ya kwanta ba fa kana sai ce hawwaltum firashi shin kun yadda da shimfiɗa ta ne fa na am suka ce eh mun ji yadda shimfiɗar ka fa nazara ila abi salamata sai sayyid ibn al-sayyid ya kalli abu salma ibn abdurrahman fa qala urahu bi ilmika ina tsammanin da iliminka aka yi wannan kana da masaniya kan wannan juyawar da aka yi fa ana amartuhum sai ce eh lalle ne na umarce su fa amara sayyidun an yu'ada firashuhu sai sai ce ku jiyo da shimfiɗa ta da take da ma'ana ba sai an juyar da ni alkibla ba a kharajahu ibnu abi tayba wannan asar ibnu abi tayba ne ya rawaito shi cikin littafin al-musannaf bi sanadin sahihin an zur'a da kyakkyawan sanadi daga shi zur'a bin abdurrahman ولا باس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه رجاء an يسلم babu laifi. wato musulmi ya halarci kafiri idan yana cikin rashin lafiyar da ake tsammanin ilma zai mutu ciki babu laifi musulmi ya je wannan wuri liya arbal islam alaihi don ya kira shi zuwa ga musulunci yana da da mutuwa din kai kiran shi zuwa ga musulunci raja an yuslima dan fatan koya musulunta kafin ya mutu li hadisi anasin wannan ko saboda hadisin anas dan maliku radiyallahu anhu qala ana zake cewa kana gulamun Yahudiyun yasdumu an-nabiyya famarida akwai wani yaro ba yahude wanda yana yawa annabi hidima waɗansu aikace aikace na yau da kullum sai rashin lafiya ta kama wannan yaro Fatahun nabiyyu sallallahu ya uduhu sai annabi yaje domin ya gaishe shi a matsayin mara lafiya fa inda ra'asihi sai ya zauna kusa da inda kansa yake faƙala lahu ya ce da shi aslim shiga musulunci fa nazara ila abihi wa huwa indahu sai yaron ya kalli annabi sai ya kalli mahaifinsa faƙala lahu sai mahaifinsa ya ce da shi ati abal qasim ibiyayya ga baban qasim fa aslama sai koyi shiga musulunci fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yaqul sai annabi sai da mishi tabbata gare shi ya fito daga wajen wannan yaro yana cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar yabo ya tabbata ga ubangijin da ya tsamar da shi daga wuta falamma mata yayin da wannan yaro ya cika kala sai annabi ce sallu ala sahibikum ku zo ku yi sallah ga dan uwanku ga abokinku yace wa sahabbai sallallahu alaihi wasallam to ce wata sallu ala sahibikum ya nuna shi yayi ko bai ba ai ba ba sharadi bane ba cewa sai in bai bai ba zai ce zai zai iya wa yayi shi ma ku duba dan uwan dan uwan sa annabi Yusuf wannan su goma sha ɗaya ne ko lokacin da babansa yake da zai ba su kanan annabi Yusuf yake cewa to shikenan ba za lan ursilahu ma'akum hatta tutuni mawsakan min Allah la ta'tunnani bihi illa an yuhata yace sai kun yi ma alƙawalin lalle ba za ku dawo gida ba sai tare da shi sai dai inda an gama da ku ne gaba kaga lokacin da suka je annabi yusuf ya yi dabarar da ya kama dan uwansa yanzu yana so ya tura yan uwansa su je su faɗa wa mahaifinsu cewa ba mutuwa ya ba amma ga shi sarki ne ya kama shi da laifi shi sai ya zauna sai ya ce musu me irji'u ila abikum فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغير هاتفين yace irju ila abikum ku je wajen babanku shi ba babansa bane ba faqulu ya abana ku je da shi ya mahaifin mu inna bana ka sarar danka yayi sata wa ma shahidna illa bi alimna amma shi ma babansa ne amma bai ce ba irju ila abina sai ce mai irju ila abikum sarar cewa shi ma na ciki to nan da annabi ce sallu ala sahibikum ba yana nufin cewa shi bai wani ba amma da an kawo kissar mutum ya yi wani laifi ko wani abu an zo har annabi zai sallah sai ya fata saboda wannan laifi ce sallu ala sahibikum kamar yadda ya zo kan waɗansu hadisai wanda aka kama shi da wanda yake ya mutu da baki a kansa da yawa an zo za a yi masa sallah har annabi ne ce ana bin sa bashi aka ce in ce annabi ce to sallu ala sahibikum wannan nuna annabi bai ba da kuma wanda ya saci dukiyar ganima kafin a raba sai annabi ce sallu ala sahibi eh, shi ma yake masa sallah ya ce aje a yi wannan ya nuna shi bai yi ba amma rashin yin sa kuma shin yana nuna ba halal bane ba a yi halal ne a yi amma sai dai don faɗakarwa dangane da halin da wannan mutum ke ciki kar waɗansu masu mutu akan irin wannan halin shi sa annabi ke yin irin wannan a takaice dai wannan ba yana nuna annabi bai bane akhrajahu al-bukhari wal hakim wal bayhaqi wa ahmad hadisin wannan bukhari ne da imam al-hakim da bayhaqi da ahmad bin hanbal suka ruwaito shi wa ziyadatu lahu fi riwayatin wannan ziyada ta karshe ta zo ne a cikin riwayar imam ahmad cewa falan ma mata kala sallu ala sahibikum to wannan na nuna kenan ko da mara lafiya kafiri ne namiji ko mace in dai akwai manufar a kirayi mutum zuwa ga musulunci za a je a duba shi kuma gashi an ce wannan gulamun yahudi ne ya kudumin nabiya sallallahu da wannan waɗansu suka ce kenan ya halatta ɗaukan wanda yake ba musulmi ba a ƙarƙashin ka yi aiki babu laifi amma kuma ya kasance kana amfani da wannan damar kiran shi zuwa ga musulunci ina fata an fahimta to ma iya kara na gaba ko tunda dai wanda ya riga wuce ma alal ba da mauti fa idza qudiya wa aslama ruha fa alaihim iddatu ashiya wannan matashiyar magana ce ma alal na abin da yake wajaba ga waɗanda suke halarce ba da mutihi bayan mutuwar mutum waɗanda suke wajen da zaran sun fahimci ya cika menene abin da yake wajibi a kansu su fara a wannan lokaci malai ce fa'iza ƙubiya idan an zartar da al'amarin mutuwa kan wannan bawan Allah wa aslamar ruha ya riga ya miƙa ransa fa alaihim iddatu ashiya to wajibi ne kan waɗanda suke wajen waɗansu al'amurra ga sunan kamar haka alif wa ba abu na farko da na biyu wato a da b ya hada gaba daya an yi gumidu ainihi farko su rinrinse masa idansa idan idansa na bude wato sai su sa hannu su rinrinse masa idansa wa yad'u lahu aida kuma su ci gaba da fara masa addu'a tun a wannan lokaci tun ma kafin a taru ku da kuke wajen kanku saboda me li hadisi ummi salmata qalat دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في أقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه حديث أم سلمة تكي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة annabi tsara da mace tabbata gare shi ya shigo wajen abu salma wato mijinta kenan mijinta wanda da ya mutu ne kuma daga baya annabi ya aure ta annabi ya shigo wajen abu salma wa kadi shakka basarahu ya riga ya bubbuɗe idansa shi abu salma fa aghmadahu wato bayan mutuwarsa kenan fa ya ga duk idansa abu bude aka kafa ta gaba daya fa aghmadahu sai annabi ya rintse masa idanunsa sun qala sannan yace innar ruha idza qubida rai lokacin da aka zare shi daga jikin mutum tabi'ahul basar sai ido ya bi shi da kallo wato kamar mutum yana gani gashi nan an yi sama da ran sai ido ya bi wannan ruhi da kallo fadajja nasun min ahalihi a wannan lokaci sai mutanen da ke kewaye da annabi lokacin da ya rinsa idan abu salama sai suka fashe da kururuwa فقال سي النبي كتوا لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير كركوا وكنكوا وتأدعى سيت الهيري كركوا تمنبن من لالاتي dan saboda sakamakon mutuwar wani dan in kai haka kawar kawa kanka menene du'a'i na sharri yace kar ku yi wa kanku addu'a sai ta alheri fa innal mala'ikata yu'minun domin mala'iku sukan ce amin alama ta kuluna dangane da duk abin da kuke faɗa sun قال sannan annabi sai ce Allahumma ighfir abi salma ya Allah kai gafara ga abu salma warfa darajatahu fil mahdiyyin ya Allah ka ɗaukaka darajar sa fil cikin shiryayyun bayinka wa khalifhu fi akbihi fil ghabirina ya Allah ka halifance shi fi akbihi a cikin zurriyansa fil ghabirina cikin ragowar da suka rage rayayyu ka halifance shi abin da yake ɗaukan nauyi na iyalinsa da ahalinsa lokacin yana da rai ka halifance sa wannan nauyin ya kasance ka ɗauka ya Allah abin da annabi roƙa masa kenan waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin ka yi masa gafara tare da mu ya ubangijin halittu wafsah lahu fi qabrihi ka yalwanta masa cikin kabarinsa wa nawwir lahu fihi ka haskaka masa kuma kabarinsa kaga wannan a wurin kenan ko yana rinsa irin su sai yi wannan addu'a kenan sunna ne ku waɗanda kuke wuri mara lafiya da zaran ya cika ko ta cika sai ku rinsa idan wannan mamaci bayan ku rinsa idan sai ku yi masa addu'a ya Allah ka jikan wani ya Allah ka yawa wani gafara ya Allah ka albarkaci zurriyarsa ya addu'a makamanciyar wannan wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Salma wannan hadisi akhrajahu muslimun wa Ahmad wal bayhaqi wa ghayruhum abu na uku jim kenan an yi gaffuhu bi saubin yasturu jami'a bayan an riga ya rufe idansa an yi masa wannan addu'a to sai kuma su lullube shi an yi gaffuhu su lullube shi bi saubin da wani tufafi yasturu jami'a badanihi wanda zai suturce dukkan jikinsa gaba daya mayafi ne bargo ne ko ma wani irin abu ne wanda zai suturce jikinsa gaba ɗaya sai a rufe shi a wannan lokaci li hadisi aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibara annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya cika sujjiya an lullube shi bubirdin da wani mayafi hibara wanda yake da ruwan kasa kasa ko da kyau din sun fassara hibara da wata fassara daban akhrajahu shaykhani wannan imamu shaykhan wato bukhari da muslim suka rawaito shi fi sahihayhima wal baihaqi wa ghayruhum ma'ana dai kaga wannan shine hujja kan wannan matsala dalun abu na hudu kenan wa fi hadha wa hadha fi man mata muhriman wannan lillibewa da za a yi a cewa a lullube mutum da babban mayafi ko to wannan fa ga mutumin da ba a filin arfa ko kuma ba cikin ihrami bane ya mutu fa ammal muhrimu amma wanda ya mutu da ihrami a jikinsa ya yi niyyar aikin haji ko umara ya kai arfa bai kai ba ya dai riga ya yi ihrami ihramin dan na haji ne ko na umara ne fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu za a lullube shi amma ba za a rufe kansa ba ba za a rufe fuskarsa ba sai a lullube jikinsa amma a bar kansa da fuskarsa a buɗe saboda kun san mai ihrami idan ka ihrami da aikin hajji ko umra ai ka rufe kanka ba ka sa hula to shi duk da ya mutu har yanzu ai bai kwance ihrami ba duk da ya mutu bai kwance ihrami ba ya riga ya fara aikin hajji bai karasa ba kuma ba a cire ihrami sai an je an yi mai hatta ya bulugal hadiyu mahilla har sai ranar yanka shine ranar idi to shi bai je ba ga wannan rana ga shi ya riga ya mutu kenan kar ku rufe shi har yanzu na cikin ihraminsa li hadisi bin abbasin qala saboda hadisin abdullahi dan abba zai ce bainama rajulun waqifun bi arfa iz waqa'a ala rahilatihi fa waqasathu bainama rajulun waqifun bi arfa yayin da wani mutum yake tsaye a filin arfa iz waqa an rahilatihi sai ya faɗo da kan dabbarsa wannan ya nuna tsayawan arfa ka iya yin ta akan abin hawa tunda shi akan dabbar sa ma yake tsayawan arfa sai faɗo da kan sa fa waqasathu wato sai ta rinka taka shi da da kofatanta ita dabbar bayan ya faɗo da kai shine fa waqasathu dabbar kenan aw qala fa aqasathu a wata ruwan yace fa aqasathu wato ta tumurmishe shi ita wannan dabba fa qala an sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ce da sahabbai igsiluhu bima'in wa sidrin ku je ku wanke shi da ruwa ko kuma sa baga ruwa a wasu sidrin kai bai sunanta magariya ku sa magariya to da haka waɗansu suka ce yanzu ka iya yin amfani da sabulu ko sunlight ko premier ko ma wanne ne in dai wajen wanke mamaci ne su can ba su da sabulu shi yasa suke wankewa da me magariya da ita ke fitar da datti wa kaffinuhu wa kaffinuhu kuma ku yi masa likkafani fi saubaini a cikin tufafi guda biyu wa fi riwayatin amma wata riwayan sai ce fi saubaihi cikin tufafin san na guda biyun nan na ihrami wannan kwarjallan da ya daura kogonsa da wanda ke daura kan kafaɗansa, ku yi masa ihrami da shi kar ku ƙara wani abu ku yi masa likkafani da shi kar ku ƙara wani abu wala tuhannisuhu kada ku sanya masa turare wa fi riwayatin wala tutayyibuhu kar ku sa masa wani kayan kanshi wala tukhammiru ra'sahu kar ku rufe kansa wala wajhahu kar ku rufe fuskarsa fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya domin za a tashe shi ranar tashin kiyama yana talbiya yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la a wannan ya more yana tabbatarwa da Allah ilahantaka a wannan rana tauhidi tsabagi labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika saboda haka za a tashi shi yana talbiya kamar yadda ya kasance na yi a can gurin dan haka ba za a rufe fuskar sa ba ba za a rufe kanta akhrajahu shaykhani bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi fi haihima a cikin ingantaccen littafin su wa abu na'im haka abu na'im ya rawaito shi fil mustakhraj a littafin sa mai suna al mustakhraj ala sahihaini wannan menene mustakhraj kuma sai dai wani lokacin wal baihaqi da imam al baihaqi wa laysat ziyadatu inda al bukhari amma wannan ziyada ba a cikin bukhari take ba wannan ziyada da ta zo la tayyibuhu wa la wajhahu ba cikin bukari take ba kenan tana cikin muslim da sauran kenan saboda haka dai kaga kenan wanda yake mai ihrami ne kadai ba za a rufe kansa ba an fahimta ko dangane da lullubewa sannan wannan rishin rishin rashi kai na mai ihrami shin ya shafi lokacin da ya cika wajen lullubewar da za a yi kafin a zo a yi masa wanka a sa masa likkafani ko ya shafi har wajen sa likkafani a yadda zahirin hadisin ke nunawa har wajen sa littafani in dai wanda ya mutu ne da harama ta aikin haji ko umara da ihrami jikinsa har littafani ana rufe jikinsa ne amma ban da kai dan me yake cewa wa kaffinuhu fi saubaini wa fi riwayatin fi saubaihi wa la tuhannituhu wa la tutayyibuhu wa la tukhammiru ra'sahu wannan fi siyaq al-bayan al-takfin kenan saboda haka wajen likafani abu na biyar an yi ajilu bi tajhizihi wa israjihi idza bana mautuhu li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an sannan ku yi gaggawa an yi ajilu su dangin mamaci su yi gaggawa bi tajhizihi wajen har hada shi a kai shi kabarinsa wa israjihi da fitar da shi daga gidansa idza bana mautuhu matukar dai mutuwa ta riga ta bayyana cewa wani ya riga ya mutu to kara tsaya ana wani jinkiri sai a gaggawar wato yi masa abin nan sutura li hadisi abi huraira saboda hadisin abu huraira wanda yake marfu'i daga annabi yake cewa asri'u bil janazati ku yi gaggawa wajen har hada mamaci wajen kashi cikin makwancinsa al hadis wannan hadisi ne wanda yake mai tsawo amma ya takaice shi anan wa sayati bi tamamihi fil fasl 47 hadisin zai zo cikakken shi a fasali na 47 wa fil babi hadisani akharani a cikin wannan babi akwai hadisai guda biyu me yake nufi da fil babi aiki al-isra bil janazati gaggawar yawa mutum su sutura dai shi ne ke nufi filbabi ba yana nufin farkon matashiyar magana ba gaba ɗayanta an gane ko akwai hadisai guda biyu asrahu min haza waɗanda suka fi wannan fitowa ƙarara wajen bayanin cewa a gaggauta kai mutum walakin na huma ne sai dai kuma hadisai ne da ifai guda biyun walidhalika a'radna anhuma shi yasa muka kawar da kai mu kawo su ba wato albani wani lokacin yana rafi kan waɗansu mutane akwai waɗanda suka ga waɗancan hadisan suka ce ga hadisan da suka fitowa fili shi kuma sai ya kawo wannan da obil ubil janaza wanda duk an yi da in